Sashen Hausa na murya Amurka ne kuka sake lalubo mitocinsa wannan karan muna watso shirye-shiryen akan mitoci 17-25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 200.5 za ka kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voa voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Grace Alheri abdu ce tare da Aliyu Mustapha Sokoto muke farin cikin jan ragama shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku rahotanni da fashin baki kan zaɓe da aka gudana a nan Amurka da yanzu haka ake ci gaba da bayyana sakamakon zaben yanzu dai ga halin da duniyar ke ciki. barkan barkanku da hantsi. har yanzu rashin samun cikakken sakamakon wasu jihohi a na amurka ya hana a san waye sabon shugaban kasar har zuwa yanzu misalin karfe biyu na dare a na amurka wato karfe takwas a najeriya da niger ana jiran a ji sakamakon jihohi irin su pennsylvania michigan new hampshire da wisconsin kafin a tabbatar da waye ya galaba a zaben shugaban kasar da aka yi jiya tsakanin hillary clinton ta democrats da kuma donald trump na republicans dan takara da yana bukatar samun kujeru mai tan da saba'in na wakilci kafin shi ko ita su yi lashe zaben shugaban kasa hillary clinton da mijinta tsohon shugaban amurka bill clinton sun jefa ƙuri'an su ne a birnin new york kuma yanzu haka suna can zaune suna jiran gani yadda daren zai karasa da sakamakon da zai balla shi ma donald trump na jam'iyyar republican yana nan cikin makekin gidansa mai soraye da yawa da ke can new york din shi ma yana jiran gani da al'amarin nan zai kare ko bayan zaben shugaban kasa har ila a jihar amurka sun jefa ƙuri'un zaben yan majalisun na tarayya kuma dukkan sakamakon da aka samu yana iya sauya shugabancin majalisun a tsakanin wayannan manyan jam'iyyun guda biyu na democrats da republican kafin a fita zaben jiya duka majalisun biyu ta dattawa da ta wakilai suna karkashin ikon jam'iyyar republican ne abin da yasa suka rinka ma'adawa da shirye-shiryen dokokin da shugaban amurka ne yanzu barack obama ya sha aika musu har sukan samu cikas a tsakanin fadar ta shugaban kasar da ita majalisar ya zaka da yanci 'yan damakarar sun sami karin kujera daya bayan da wata 'ya takara tasu wato tammy duckworth ta kada wanda ke kan kujera din da majalisa mccock kujerun da ake takara a kansa a wannan zaben sun hada da kujeru 34 na majalisar dattawa wadda take da jimillar kujeru 100 da kuma daukacin dukkan kujeru 435 na majalisar wakilai yayin jam'iyyar demokrat suna fatar su samu ƙarin isassun kujerun da za sa su kawar da rinjayen da ba su da shi domin su canja halin da ake ciki inda a yanzu suke da kujeru 46 abokan adawar nasu na republican suna da 54 to muna baku labaran duniya daga sashen wasu mura amurka ne a washington dc an kama mutane guda biyar ciki har da ɗan kasar kamaru a ƙasar jamus a basu zargin cewa suna son su zama 'yan jihadin ƙungiyar is ministan shari'a na jamus heku mas ya ce kama waɗannan mutanen ba karamin ci ba ne ga ita kungiyar ta is hukumomin jamus sun ce an kama waɗannan mutane ne a lokacin da wani wato aka kai wani samami a yankunan saxony da kuma rhine westphalia kuma an kama su ne yayin da suke kokarin samar da ita kungiyar ta is mutanen da za su je su yi mata yaƙi a ƙasar sham wato syria ɗaya daga cikin wanda aka kama wani balaraban ƙasar iraki ne da ake kiran shi da lakaban abubuwa wala shekaru 32 da haihuwa wanda kuma aka ce shi ne ma shugaban su mutanen sauran sa hada da ɗan ƙasar turkiya da ɗan ƙasar jamus da ɗan ƙasar serbia sannan kamar yadda muka ce da ɗan ƙasar kamaru shugaban ƙasar koriya ta kudu ms park gunhe ta ce za ta bar majalisar dokokin ƙasar ta zaɓi sabon prime minister abinda ake ganin ba ƙaramin sadaukar da kai ne ta yi ba yayin da take ƙoƙarin ta fitar da kanta daga rikicin siyasa da ta auka a ciki a sanadin wani abun ashar da aka ce ta aikata a jiya talata ne shugaba ta bayyana wannan matsayin bayan da ta gama gana da kakakin majalisar dokokin kasar wacce tana hannun yan adawa ko bayan kyada majalisar ta zaɓi sabon firayim ministan har ila shugaba park ta ce ta yarda shi wanda za a zaben ya zo jagorancin majalisar ministocin kasar tasu shugabar ta koriya ta kudu dai tana fuskantar kalubale a sanadin dangantakar ta da wani mutum da ake kira choi sun seal wanda aka kama shi a wasu zargin yin amfani da matsayinsa wajen yin mudahana da kuma tara miliyoyin daloli da aka saka a cikin wani asusu na ta shugabar ƙarshenta da kotun kolin ƙasar philippines kuma ta yanke hukunci cewa ana iya biznes tsohon shugaban wannan kasa ferdinand marcos wanda ya mutu tun shekaru kusan 30 da suka wuce shi dai marcos wanda ya shugabancin philippines na tsawon shekaru 20 da wani abu an zarge shi ne da mulkin fara'aunanci inda ya sha za wa 'yan adawa ga ko masifar cin hanci da rashawa abin da ya je tarukan zanga-zangar da suka tilasta mishi shi da iyalinsa ciki har da matar shemel da su gudu su bar kasa su zo na amurka domin neman mafaka a shekarar 1989 mako sai rasu a jihar hawaii tana amurka a kwanan bayan ne shugaban philippines na yanzu rodrigo duterte yake bayyana nesa na son ganin an bazne wannan tsohon shugaban a wata babbar makabarta mai tarihi ta jaruma a birnin madrila abinda wasu mutanen ƙasar da dama suka ce su ba sa so labaran duniya kenan kuka saurara madalla ba tare da bata lokaci ba bari mu sake waiwayar abokin aikinmu mahmud lalo da ke birnin new york inda 'yan takarar biyu ke jiran sakamakon zaɓe mahmud babu shakka baya ta haihu eh haka ne grace domin kamar ɗaze da na gaya muku a shirinmu na farko trump yana da ya samu nasarar wakilai 244 clinton 209 yanzu trump ya samu 264 kin ga za a iya cewa ya rage mai wakilai shida kenan ya cika wannan adadi na ɗari biyu da ake bukata mm. na wakilai mutum ya samu ya lashe wannan zaɓe ita kuma ta samu ɗari biyu da sha biyar zuwa yanzu mm. hakan ya faru ne grace bayan da shi wato ah, trump ɗin ya samu damar lashe jihar pennsylvania da ita kuma clinton din ta sami ita kuma eh, nasarar lashe nevada yanzu haka dai jihohi kusan bakwai ne ina ga za a iya cewa suka rage a bayyana sakamakon zaben su press kuma ina ganin kamar nan da zuwa wayewar gari watakila a iya samun sakamakon wannan waɗannan jihohi sun hada da minnesota da arizona da wisconsin da michigan da maine da new hampshire da alaska to kin ji halin da ake ciki nan ya zuwa daidai wannan lokaci a ah, grace ya wato mahmud ɗazu-ɗazun nan kuma ke gani manajan kamfen ɗin ita hillary clinton ya fito ya ce ma waɗanda suke shalkwatan tantan an gode su tafi su kwanta eto eh kusan aya cewa hakan ta faru ban dai gani ba da yake wajen katafaren waje ne babba amma dai wani abu na lura da shi shine akwai wata mawaƙiya shahararriya a nan da ake kira cha eh. yar ƙasar nan amurka ce na ganin kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda aka shirya za su gabatar da ko ko ta yi waka ko ko da ɗan yi magana da ya jawabi a gaban jama'a to kuma gaskiya na ga ta yi magana da 'yan jarida ta fice daga wajen nan to ta iya yiwa wannan magana da kike yi ta kasance akwai ƙanshin gaskiya a ciki tunda ita har ta fice ita wannan mawaƙiya kenan wato kadara eh, waɗannan mutanen sun tashi sun bar wannan wurin ba tare da ita hillary clinton ta yi jawabi ba wannan alama ce ta nuna cewa sun rungumi kadara sun faɗi zaɓe ko kuma ya menene kake ganin da ficewa mutanen nan kafin a kammala bayyana sakamakon zaben to kin san kusan aya cewa haka ne Grace saboda shi dama zaben Amurka al'ada ce idan mutum ya ga alaman ko kuma ya sha kai ko kuma bai samun nasara ba tare da wani tababa ba ko ja zai miƙa wuya kuma a iya cewa kusan haka ne domin ba ma kadai waɗanda suka aka gayyata domin su zo wannan waje su ta ita karin a hidar din murna ba a cikin mu kanmu yan jaridu a kowanne da yawa da dama na ga sun nannaɗa kayayyakin su suna barin wannan wuri a gaba daya to eh suna kwakwashe kayan su abubuwan na'urar ɗaukan hoto da sauran abubuwa da suka zo da su domin karɓar jawabin da ita kiranta din za ta yi to kuma na ƙara tabarin wannan waje a hasali ma dai yanzu wannan katin uh, zaure da aka ajiye mu a ciki na 'yan jarida ya ya fafe gaba ɗaya kusan za a ce ba mutane jama'a da yawa to kusan hakan dai duk alamu ne uh, grace na cewa ta iya yiwuwa shi dan uh, takarar republican donald trump shine zai lashe wannan zaɓe duk da ba a kammala sauran waɗannan jihohi guda bakwai da na lissafa miki da farkon nan. To menene kake ji daga ita shalkwatar shi Donald Trump din? To abin da muke samun labari yanzu haka dai ana ta dai murna ne bukukuwa. Na tabbata idan masu kallon mu suna gaban akwatunan talabijin su da ake watsa labarai na kafofin manyan kafofin yada labarai na kasashe za a ga mutane sun rike juna suna tsalle suna kada cutar amurka suna wa juna lale eh, da wannan hukumanci eh, suna ta juna farin ciki ga wannan nasara da suka doshi hanyar samu kusan abin da ke faruwa kenan a can a headquarter campaign din shi Trump kenan yadda muke samun labari. Eh, Mahmud um, kowa duk abin da muke ji kowa ya magana yana kokarin bayyana mamakin yadda zaben ya kaya duk da cewa ba a mm. riga aka ba da sakamakon nan ba amma daga nan inda kake a new york din me kake ji daga cikin wasu daga cikin dalilan da suka janyo abin da ya faru wato gaskiya dai aliyu za a yi cewa abin ya lallai kan ya shammaci mutane sosai matuka kuma kamar yadda masu fashin baki da masu tsokaci kan al'amuran siyasa amurka ke magana akai shi wato trump an yi maganan cewa ya yi kokari ya sami ya yi amfani da kalamai ko kuma in ce irin nasa dabarun sai da ya jawo hankulan musamman masu kada kuri'a a fararen fata waɗanda su ake ta ganin suka tallafa mai ko kuma suka taimaka mai wajen nasarar wannan samun zaɓe sannan kuma baya ga haka aliyu akwai ɗan korafi da ake na bututuwar rashin fitar waɗansu musamman ma baƙaƙen asalin afirka su je su kada ƙuri'a a kowane dama ba su je sun kada ƙuri'a su ba a bangaren ma latino a mutanen hispaniyawa kenan su ma akwai waɗanda ba lalle sun fita ba na tattauna da abokin aiki na sunday shomari da yake aiki da sashen swahili na murya amurka ya ce mun yayi magana da wasu bakaƙen fata 'yan asalin wato afirka da suka zo nan a da suke nan amurka ya tambaye su sun zaɓe su ce kai su ai wannan zaɓen ba ruwansu ba za su je su ba ya magana da kusan mutane akalla shida to kaga waɗannan samfuri ne aliyu za a iya ta iya wa ce akwai mutane da dama ire-iren da basu ta sun je sun kada kuri'a ba kusan dai a takaice zan iya cewa gaskiya rashin fitar waɗansu jama'a da dama zuwa rumfunan zaɓe su je su kada kuri'unsu aliyu ya taimaka matuƙa wajen a kusan rashin ko kuma ce kuma bayan da ita clinton take samun duk cewa dai ba a bayyana sakamakon zaɓe na ƙarshe ba. to mun gode mahmud kwarai da gaske za mu sake mm. tuntuɓa ka a shirye-shiryenmu na gaba. mahmud lalu kenan abokin aikinmu da ke da ya kasance idanmu a birnin new york abokin aikinmu kuma baba yakubu makeri ya tattauna da sheik wato mazuk abubakar wani malamin jami'in kasar jamus da ke da cibiya a kasar ghana wanda ya bayyana bambancin siyasa amurka da ta kasashenmu mulkin amurka sun san eh, hakkinsu sun san abin da ya kamata da president da kanshi bai da wani iko da zai yi abin da su mulkin ba su so ba ko eh, abin da sasin shari'a ba su so ba haka wasu maluma ke faduwa wasu kuma suka ce kamar wai duk abin da donald trump zai yi inda ya zama ko barna ne inda ya zama american interest ko waya bi da shi sa eh, yan duniya suna kallo america inda ya ci gaskiya an yi sakiya siyasan duniya ta sake tafiya waɗannan maganganu zai aiki da su ai dole ne an samu rikici bisa gaskiya da zaman lafiya an yi wani damuwa zaman lafiya inda ba magance yin shi ba to bari mu duba a ya mutanen afirka suke kallon wannan zaben da ake yi wato suna ganin idan sakamako ya je bangaren clinton ya za ya afirka za ta kare hudunta da america da kuma in ya je wurin trump ya afirka za ta kare da hudunta da america eh haka ne mutanen afirka dole ne su sa muhimmanci cikin wannan election don largely african countries su suka zama recipients of american aid irin tanyen da ake kawowa a ba hmm. america ko da wasu na gani kamar wannan tanyan ma da kanshin kan lura ba wani abin da tanya don an zo a baka wani abu a doki wani abu da wayo haka wasu ke gani amma abin da ke cikin dai mun mun san kaman ana ba da aids ana ba da tanya da wakan ga naga kaman cikin literature ma an yi kaman wai about 7.1 billion us dollars da aka iya maka aka project kaman in the year to, to, to 2017 wato kudin da aka ware za a taimaka ma afirka kenan ko afirka kenan hmm. to wannan kuma eh, ita hillary clinton su suka suka na aka sa wannan kuɗi kisa yanzu kuma kl Donald Trump na nunawa shi ba ruwan shi bai kula da wani ba kisa dole ne African countries su nuna eh, muhimmanci cikin wannan election to bari mu duba Ghana za ta yi zaɓe wato wata ɗaya daidai da bayan an gaba zaɓen nan na Amerika akwai wani darasi da Ghana za ta iya ɗauka daga harkokin zaɓen Amerika gaskiya wasu na wasu na da ra'ayi kaman in wani fati eh, ya ci america wato dole ne shi wani fatin da ke da alaka da wannan fatin na shi ma ya ci ghana amma ni dai ban bi wannan ra'ayi ba ban da wannan ra'ayi ni ra'ayin da nake da shi shi ne ta ilmiya don america ana yin mun ji an yi zage-zage an yi menene kuma zage-zagen da muke ganin nan mu muna gan cikin culture mun ka food wadannan maganganun nan in ka sa shi cikin context mu culture mu kaga kaman zage ne ina ga kaman American Liberal Society majority of America ba su duba kaman wannan zage ne sai sa yanzu America na yin da zaman lafiya electoral commission an ga mm, kaman hukumar zaɓe alhaji eh, su yi fair su yi adalci sai sa mu nan mu ma ya kamata mu ma mu duki wannan darasi abin da ake yin da zaman lafiya mu ma da zaman lafiya wato a hure abokin aikinmu kenan baba yakubu makeri da marzuk abubakar wani malami a jami'ar kasar jamus da ke da cibiya a kasar ghana to bari mu nufi birnin yame na jamhuriyar nijar inda masu nazarin siyasa suke hannun mai riga ga kasashen nahiyar afirka kan salon siyasar ta amurka a cikin hirarsa da wakilin haruna mamman malam masbahu kaddari ya bayyana cewa kasashen turai sun himu tsarin siyasa ta yadda mulki ko ta yadda tsarin zaɓe ɗari bisa ɗari bisa ga nan gare mu tunda da nan nan ne in kamar tura suna jan ana haɗin afirka ana wani zaɓe ana kaza ana kaza sai abun ya ba su mamaki su siyasa ga su suka kamu na ita sun himu sanin duk yadda suke ta yadda eh, zaɓuɓɓukan su babu wani magudi tunda a tarihin amerika su da kan sun haɗi sun ce ba a taɓa samun wani wani yayi ya eh, yi an yi mishi magudin zaɓe ba saboda su sun tsarkake abin su tuntuni mu mu da sun kato muna da ita ba hakan wannan mu muke gudanar da namu zaɓe ba ko tamu harkan siyasa su ko da su komi nasu tsararre na yanzu kadiba a gani ba zaɓe na ji kura an kai ba kwanan baya kamar abu ne an kai na ganin yawan akasarin mutane mai horin jini sondage na misali akai na a ga horin jinin mutum kakana shiki aka ce Hillary Clinton ita akan gaba to ina ma ga an ta ji kura kenan mu kaga mu na mu sondage ba ɗaya yake da irin nasu ba tunda mu yanzu nan ba a ci wani akan gaba kuma sai a tojin ji kura sai a ga wani nan har kuma shi a ba hakan na su kuma su go goyon bayan 'yan takarar ci gaba da bayyana manufofin 'yan takarar guda biyu na amurka da ke daukar hankalin al'ummomin duniya a halin yanzu suke ci gaba da yi tare da nuna alfanun zaben hillary clinton ko donald trump ko kuma akasin haka kamar yadda malam kura bilyaminu yake nuna dalilansu na kyautata zato game da zaben hillary clinton eh, ni abin da ni gani bisa kan 'yan takara ta democrat hillary clinton tana da manufa mai dama-dama bisa ga wancan din saboda manufarta akwai haɗa kan amurkawa akwai haɗa kan sauran ƙasashe wanda ke hulɗa da amerika bisa kan wancan sai dai daɗa abin da na gani bisa kan kamar in ta ci zaɓe bisa kan ƙasashe waɗanda ke makwabtaka da amurka da sauran ƙasashen duniya akwai manuwa mai kyau gare ta akwai manuwa mai kyau gare ta yadda ka san obama ya tafi da sauran ƙasashe dai duka cikin abin haɗin kai to ita ma akwai wannan manuwa gare ta bisa kan wancan abokin hamayyar nata duk da yake nuna goyon bayan donald trump waɗansu ke ci gaba da yi amma suna nuna fa shakku akan waɗansu matakai da ya ce zai ɗauka da zaran aka zaɓe zaɓe shi shugaban ƙasar amurka kamar yadda malam aliyu ya bayyana ya kawo cici kuce sosai cikin siyasa amurka ya yi barazana da yawa kamar yadda muka sani ba abu ne wanda sai mun maimaita abubuwa da dama irin hana ma musulmai shiga amurka irin dike boda ta mexico irin sabunta yarjejeniyoyi na diplomasiya tsakanin ƙasa amurka da sauran ƙasashe har ma wannan yarjejeniya ta kwanan nan ta cop 21 da cop 2022 ta bisa kan kilima ita ma ya nuna cewa eh, shi bai yarda da wannan yarjejeniya ba wadda za a rage fitar da gurbataccen yanayi amerika za ta rage fidda wani iska ainihin na cikin ma'aikatan nan ta to ya nuna shi gaskiya wannan ma kwantara kusan wannan yarjejeniya kusan bata ma yi mishi ba rahoton wakilinmu haruna mamman wakilin hassan maina kaina kuma ya ji ta bakin hassan gimba wani dan jarida da kuma amadu manu mai hada-hadar zuba jari a najeriya kan wannan zaɓe na amurka na farko a tarihin amurka democrats sun mutane ne masu tausayi sun fi tausayin talaka da mai tasowa kuma alakansu da afirka ba ma najeriya kadai ba na alakan amurka kenan da afirka ya fi wanzuwa lokacin da 'yan democrat suke kan mulki kar ka manta shugaban america da ya fara zuwa nigeria uh, jimmy carter ne shi kuma mutumin democrat ne uh, bill clinton ya yi iya kokarin sai taimaka afirka da ma nigeria bayan ya sauka ma duk wasu gidauniya da yake da shi yana taimaka afirka amma su republicans yawanci su uh, america ne farko a gabansu sannan kuma in ba kai mai karfi bane kamar su su jari hujja ne na gani kashe ni sai sa'an su ne ake tafiya da shi ku sai dai ku bauta musu ku kara haɓaka arzikinsu to idan hillary ta ci za mu sa tsammanin kan cewa amurka za ta fi kokarin da take wa afirka da najeriya da tausaya mana ta fannoni daban-daban idan shi kuma trump ne ya ci ya sha faɗi wayanda suke america ma bayan america ba ya ce zai kore su balle kai da baka cikin america so idan kowanne su ya ci dai ga dai inda suka fuskanta wannan zaɓe nasu ya zama to da hitina da yawa domin wanda ba cikin ginannun 'yan siyasa ba ya zo ya ratsa su har ya samu tikiti to dushi ya kawo wannan hitina da ake cikin amerika kun ba shi ya kawo wannan hitina ba su amerika din ma sun hware gajiya da gwamnati shi sa donald trump da shigowar ya samu wani matsayi wanda yake yana ba waɗanda sun rigaya su daman siyasa ce aikinsu ya ba su tsoro da yawa domin shi abin da yake magana yana magana kawo canji ne irin canjin da amerika ba su taba gani ba daman su 'yan siyasa sun san abin da yasa suka ji haka ba za su yi girgiza jirgin da suke ciki na ruwa ba domin kada su hada ciki amma shi ya zo ne ya ce zai girgiza komi abinda hanyar da ake bi ma a samu tikiti din bai bi ta ba dukansu ya yi hada da su ya yi hada da su ya duk ba wani su goma sha bakwai suka hada duka sai da ya gama da zagi da miye duka to bai shigo wajen yadda aka saba yi ba a kammale so wannan zaɓe yana da muhimmanci kwarai a amerika rahoton hassan maina kaina to ko menene fatar waɗansu 'yan najeriya a kan wanda amurkawa suka zaɓa shugaban ƙasa ga abin da wakilin ibrahim abdulaziz ya naɗo sunana yakubu ba mu fatan mu ga sabon shugaban amurka shine ya ɗau matakan da za su ya ɗau matakai ko ta ɗau matakan da zai kawo zaman lafiya a duniya duk yadda za a rage wannan fitinu da suka yawa a duniya sannan inda kuma akwai fitinu kamar musamman irin su najeriya da sauran su ma a duba yadda za a taimaka musu inda aka samu zaman lafiya inda za su koma su samu sana'an yi kuma rayuwa ya ci gaba da aka saba eh, kamar najeriya da ake fada boko kaga kwanakin ba gwamnonin arewa wajen goma sun je amerika inda aka tattauna da su duk suka faɗi matsalolin da ke fuskantar yankin musamman da muke ara arewa masu gabas akwai talauci akwai rashin ilimi da sauransu su tsaya mana sawon gaba samun mana kasashen duniya su ba da gudunmawa ga mannan gidauniyan a samu isasshen kuɗi inda za a sake gina arewa maso gabas makarantu jama'a su samu sana'o'i da sauran abubuwan ci gaba zaman lafiya kan kama. Sunana Muhammadu Awal mazaunin Yola. Kuma shi shugaban da zai hau Allah sa ya zama mai son zaman lafiya ne. ma'ana saboda yawanci yanzu ka dubi yawan yaƙi a kenan duniya za ka samu duk da hannun amurka ciki muna fatan shi wanda zai hau allah sa ya zama wanda zai nemi zaman lafiya da sulhu duniya samu ci gaba fatan mu kenan kawai samu zaman lafiya sunana honorable hindi livinus menadi inda hillary clinton kam ta ci, kowa ya san cewa the same foreign policy they see obama and amfani da share most of their uh, policies za a maybe za a yi don revision a one or two things so muna so in the hillary clinton ta zo ana gan kaman uh, eh, za lura to itunde da mace ne mun san ana gan kaman za ta iya yi irin hankalin mata za su yi dan taimako ma waɗansu kasance kamar afirka muna gan kaman to za dan lura da irin abubuwa da suka shafi mata to da yara to sunana ladan habibu mu a najeriya fatan mu dai shine ya zama mun samu kyakkyawar alaka da dangantaka ta fuskoki da dama ta yadda zai zama harkokin yanzu muna cikin wani hali mai a kasar mu ta yadda al'amura gaba ɗaya sun zama wani iri to ta ya za a yi su kyautata alaka da mu ta yadda za mu samu dama na wato ko da dai bamu rabu da kangin da yanayin da muka shiga ciki ba za mu dai samu saukin halin da ake ciki to wannan shi ne muke son wato dai abin da ya shafi tattalin arziki shi muke so mu ga su mai da hankali a kai musamman a kasashe irin namu ta da zai zama dai al'amura sun canza. Lallaba mai sa har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC har yanzu muna tare da Malam Awal Rafsan Jani wanda ya zo daga Najeriya domin sa ido akan wannan zaɓe. Eh, eh, Malam Awal rabon da a daɗe a kai dare yanzu da ya kasa wajen karfe biyu da rabi muke na dare har yanzu zaɓen nan ba a gama shi ba. Eh, an daɗe ba a yi haka me kake ji na san kamar kowa na abun ya baka mamaki ko? Eto a gaskiya akwai abin mamaki kamar yadda jama'a watanni ko kuma satina ko kuma kwanaki da ya wuce suka gangame suke ta kokarin su ga cewa um, shi wannan dan takara wato trump bai kai labari ba saboda irin maganganu da kuma kidoji da kuma rashin ma jam'iyya ma da ike tare da ita don shi wannan ɗan takara ba shi ma da kusan za a ce eh, jam'iyya ma ba ta bayansa kuma babu wani cikakkun 'yan siyasa da suke bayansa kawai ina yi ne kamar shi kadai amma hmm. duk da haka gashi yana nema kai labari to abin da ya faru shine muna ga cewa yawanci mutane wanda suke bayan Hillary sun gamsu kamar cewa za ta ci zaben nan saboda haka ba su fito kwansu da kwarkwata sun kada kwara'a ba sun kamar sun zama an kamar sun yaudari kansu da kansu kan cewa ko da ba su fito ba wasu za su fito su zaben nan kuma za ta ci to amma ba haka ba ne kamar yadda muke gani a sakamakon zaben nan saboda in ka kula irin jama'ar da take da shi gaskiya shi da kansa Trump ya riga ma fara kukan cewa kamar ba zai ci zaben nan ba to hmm. amma sai gashi abubuwa ya kuma ina nema ya faskare to eh, kamar yadda muka ce har yanzu dai tun da ita ƙuri'u eh, an sa ana bukata 270 ne tana 264 har yanzu tana bukata shida ba gama zaben nan ba don haka yanzu ba a samu cituwan ba tukuna amma daga an ce eh, daga juma'a da za ta yi kyau juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake ganewa <laughs> mm. kuma kamar yadda muka ji mahmudu yana babu abin nan amma yanzu eh, a gurguje tun na ga lokacin mu yana karasuwa eh, idan aka ce Trump ya ci zaben ne ya kake ganin abin zai canja musamman cuɗan ya da Afirka. A to gaskiya akwai abu ɗaya da zai canja saboda shi kaga Trump shi ba shi da ba shi da kiba kuma ba shi da baya ganin martaba kowa ba ma wai yan afirka baɗin ba hmm. har ma mutanen amerikawan su amma baka ja a matsayin shugaba ta kila zai canja eh to to wannan kan ba karamin aiki za a yi masa ba dan <laughs> za a yi masa ma in ba haka ba to gaskiya shaftar da za a yi ba karama ce ba yawa to mun gode kwarai da gaske abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan kafin mu karkare baki daya ga takaitattun labarai to kamar da muka ga muku har yanzu rashin samun cikakken sakamakon wasu jihohi ya hana a san waye ainihin lashe wannan zaɓe na amurka na shugaban amurka da ake har zuwa yanzu na misalin karfe biyu da rabi na dare ana jiran jin sakamakon jihohi irin su pennsylvania michigan da new hampshire da wisconsin kafa ta tabbatar da wanda ya galaba a zaben tsakanin hillary clinton ta democrat da kuma donald trump na jam'iyyar republican da takara da yana bukatar samun kujerun wakilci mai tan da saba'in kafin a ce shi ko ita suka lashe zaben ko bayan zaben shugaban kasa kuma har ila jiya amurka sun jefa kuri'un zaben yan majalisun su na tarayya kuma duk sakamakon da aka samu na iya juya shugabancin majalisun tsakanin waɗannan manyan jam'iyyun guda biyu to sannan mun kuma kawo muku rahoton da ke cewa an ceki mutane biyar ciki har da wani dan kasar kamaru a jamus a bisa zargin cewa suna son su zama yan jihadi na kungiyar is to a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safe yau sai kuma can da la'asar ku ji sauran abokan aikinmu da wani sabon shirin za ku sami ƙarin bayani kan zaben amurka a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma tsokaci a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman aliyu mustapha sokoto da awal musa rafsanjani da yake tare da mu yanzu haka da charles hall da kuma shi solomon abu alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri